محبة أهل البذي فأحل وحرم وأباها وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا ترى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدحش بصدره الورع فأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عجما وأربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقي قوة بالقعدة wanda shine wata na goma sha ɗaya a cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da daidai da 30 ga watan takwas shekara 2016 a wannan masallaci wato masallacin dan fodiyo inda muke gabatar da karatu a littafin babban malami wato Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna Al-Fitnatu fi Hayatil Anbiya'i was Sahaba kamar yadda da dama daga cikin ƴan uwa sun san nayi giyabi mai tsawon gasken gaske kusan da aka tafi hutun wato Ramadan Allah subhanahu ta'ala bai ba mu ikon dawowa domin mu ci gaba da karatu ba sai yau ɗin nan satin da ya kamata mu wuce a da ya wuce ya kamata mu yi karatu to irin wannan uzuri na hadari ya sa ba a yi karatun ba to mun ga ruwa lokacinsa ne ba fasawa za a yi ba wanda bai kamata ba saboda ruwa mu kuma mu kasa karatu don karatu yana daga cikin manya-manyan al'amura na ibada da ya kamata mutum ya riƙe su har sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kafin mu shiga cikin karatu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ranar litinin za mu sake sa darasin littafin al'aƙidatun tsahawiyya na al'imamun tsahawi a masallacin ɗaya daga cikin ‘yan uwa da ake tare da su shine Sheikh Hamis al-Misri ranar litinin insha Allah wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tauri abinda muka zaɓa za mu yi magana a matsayin shimfiɗa yau saboda za mu koma karatu kuma sati mai zuwa insha Allah in dai ba ruwa bane ya zo kafin irin wannan lokacin don an ga hadari a taho hadari ba zai hana mu karatu ba da izinin Allah subhanahu ta'ala kuma ko an haɗa sallah ana yin karatu wannan ba wata ainihin wato matsala ba ne in ma baka zauna ka yi karatu a masallaci ba ka je gindin tukuba mai shayi a kafa firan Macasa da Barcelona da kai insha Allah wannan shine Allah ya mana tofi. abinda za zamu magana a kansa wato shine sihiri da kuma bala'in sihiri cikin al'umma da kuma matakan da ya kamata mutum ya ɗauka don ya kare kansa da masu sihiri na zaɓi in tattauna wannan matsala ne saboda wata matsala da ta faru a garin zamfara a garin zamfara an dinga samu akai-akai wato sai ka samu toilet an ɗibo ƙur'anai ba ma ƙur'ani ba ba ƙur'anai an zo an zuba ƙur'anan a matsayi wannan an samu a makarantun gwamnati a ina ne a ina ne an samu ba guri ɗaya ba duk wanda yake bibiyar harkar social network ya ga abubuwan da suka ainihin wato faffaru to kuma irin wannan matsalar alƙur'ani a matsayinsa na littafin Allah subhanahu wa ta'ala a ce ana masa irin wannan wulaƙanci wannan abu ne da yadda al'umma take neman ta zauna lafiya ba za ta zauna lafiya ba sai idan ta barranta da irin wannan aikin da ake alhamdulahi da dama daga cikin malamai sun yi ƙoƙari gurin faɗakarwa akwai irin su Sheik malam sa'idu ali mai kano daga can damfara akwai karatun da na biya ya har rubutu sai dai akan wannan matsala da ta ainihin wato faru abubuwa guda goma wanda malamai suka ce suna daga cikin nawaqidul islam wanda suke warware ma ainihin wato mutum musuluncinsa musulunci wani abu ne wanda yake da ainihin wato tsadar da gaske shi yasa malamai suka ce kalmar addini a ƙur'ani duk inda take zuwa mufrad take zuwa bata taba zuwa musanna ba ko jam'i a ƙur'ani don Allah ya nuna cewa addini ƙwaya ɗaya ne a gurin shi tun da ya aiko annabi Adamu har ya cika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ba yi wasa ba akwai abubuwan da kuma suke warwar wannan musuluncin da ƙyar wallahi za ka mutu a kan shi musamman yadda yanzu a ƙabatu wato tarko suka yi yawa dama da hagu ake ƙoƙarin sayan wafce mutum daga musulunci na hakika an kai shi zuwa ga wani abu ya mutu a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mai tsare mana imanin abu na farko shi ne a shirku billahi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nau'ikan shirka da akwai shirkul qasd wan niyya irada wannan a manufa take aikin da ya kamata a idan a samu lahira mutum ya ƙi ba zai aikin ba sai dan ya samu duniya kare wannan nau'i ne na shirka wanda ke sa duk wanda ya mutu a kan shi in an je lahira Allah ba zai yafe masa ba sannan akwai shirkul kasdu, wato shirkul da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan shi in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan akwai shirkul ba'a ka ɗauki wani ka taka shi a gaba ya halatta ya haramta ba nasti daga gurin Allah ko annabi ka bi shi sannan akwai shirkul mahabba ka ɗauki wani kana son shi irin yadda masu imani suke son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya faɗa ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah kuwa Allah ya riga ya haramta aljanna akan shi da haka ya rufe ayat cewa malil zalimin min ansa sai ya kawo min za'ida litta'aki dan ya karfafa zance ya nuna cewa wanda ya mutu yana shirka da Allah ya mutu da zaluncin da ba wani wanda ya isa ya tsaya masa a gaban Allah Allah subhanahu wata'ala ya fi masa abu na biyu da yake sa musuluncin mutum ya warware shi ne man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'i ka dauki tsani ka sa tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala wani mutum shi ya zamanto zaka bauta ma Allah amma ba direct ba indirect idan kana da buƙatar abu ka zo ka same shi tunda shi babba ne shi yake da matsayi a gurin Allah shi kuma sai ya faɗa ma Allah ba a yi saboda haka Allah direct ake bauta masa ba indirect ba cewa wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an yad'uhum abinda ba wanda yake da iko akan shi ka zo ka sa wani tsani tsakaninka da Allah in kana da buƙata ka zo ka same shi shi ka roƙe shi shi kuma tunda babba ne zai faɗa ma Allah buƙatarka wa yas'aluhum shafa'a kuma suna tambaye su ceto wa yatawakkalu alaihim mutum kuma ya itimadi ya dogara a su wanda ya haka da ijima'in malaman duniya ya fita musulunci sannan abu na uku shine mallam yukaffirul mushrikina duk wanda ya tabbata mushriki ne baka kafarta shi ba aw shakka fi kufrihim ko aka tambaye ka kafuri ne ko ba kafiri bane kace to ai abin ne sai an duba kun san lalibi ake a duhu a ƙarya kake kai dai kake lalibi a duhu mu ba a duhu muke lalibi ba wallahi aw sahaha mazhabahum ko mazhabar mazhabarsu ina tambaye ka mai malfa a ce maka mai malfa arne ne ko ba arne bane kafiri ne ko ba kafiri bane ka ce to tunda dai mai malfan nan yana yin wani addini to gaskiyar magana bai kamata a ce mai kafiri ba ya kamata dai a dai dudduba shakkar da kake a kan cewa ba kafiri bane kai ma kafiri ne duk wanda kafircinsa ya tabbata a tambaye ka kafircin shi ko addinin da yake kai ka to ai abin ne duk lalabe ake ado a to yanzu shakka ma da kai kake akan cewa ba kafiri bane to ita kanta shakkar kafirci ce wannan yana daga ciki to shi yasa a ƙarƙashin wannan idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama a wata munasabar akwai wata magana da naga Sheikhul Islam bin Taymiyyah yayi a cikin Minhaj Sunna a cikin Majmu'ul Fatawa nashi wanda wasu matsaloli da suke faruwa a Najeriya kai ka ce Sheikhul Islam bin Taymiyyah yana da rai ya san abin da zai faru fatawa akan shi dangane da abin da ya shafi matsalar musulmi da wanda ba musulmi ba ya kamata mutane su shiga taitayinsu duk abin da arne zai muku na kyautatawa da isani to ku dauke shi a banza kuma duk yadda mutum yake dan uwanku musulmi ku ya hakuri da shi haka ibnu taymiya ya faɗa wanda in Allah ya da akwai munasabar da zaka zo zan karanto nassin maganan da Sheikhul Islam Ibn Taymiya ya faɗa a ciki abu na hudu shine man kada anna hadi ghayrin nabiy sallallahu alaihi wa sallama akmalu min hadi duk mutumin da ya sa a zuciyarsa ya ƙudurce yake bauta ma Allah da shi cewa shiriyar wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fitika akan shiriyar annabi aw anna hukuma ghairihi ahsanu min hukumihi ko ga wani yayi hukunci ga hukuncin Allah da manzon Allah amma ka ce hukuncin wani ya fi hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyau kamar mutumin da zai zo ya fifita duk wata doka wacce ba ta Allah ba akan doka ta Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin abin da ke sa mutum ya fita addinin musulunci shi yasa zaka samu wannan maganar da malam yake ainihin wato faɗa wato wanda ya ƙudirce shiryar wani annabi ta fuskika a kan shiryar mannan Allah sallallahu Alaihi wa za ka sha mamaki idan kana karanta littattafai da dama a cikin aƙidin sufaye akwai wanda suke da aƙida cewa sukan kai wani mataki na matsayi a gurin Allah abinda Allah yake ɗora ma bawa na takalifi su sun wuce da, su sun fi ƙarfin Allah ya ɗora masa takalifi sun wuce wannan gurin wanda shi ɗan fodiyo ya tattauna wannan matsala a ƙarshen littafin iya sunna da yana magana akan abin da ya shafi sufanci wanda yake mara kyau abu na biyar Shi ne man abga da shi an mimma da abihin rasulu sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da yake jin haushin wani abu da annabi ya zo da shi daga gurin Allah daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala walau amila bihi ko da ya aiki da abin malamai suka ce wannan ya fita musulunci Allah ya ce zalika bi annahum karihu ma anzalallahu wannan ya faru ne saboda sun ki abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar don haka fa ahbata a'malahum sai Allah madaukakin sarki ya bata ainihin wato aikin su abu na shida shine man a bi shay'in min dinir rasul duk mutumin da ya izgili da wani abu na addinin manzon Allah sallallahu alaihi aka faɗa masa abu aka ce abu kaza yana da lada yi ma abin izgili Kuwa ka ce wanda ya abu kaza Allah zai masa uquba yi ma abin izgili to wannan mutumin ya fita musulunci ko da ko da wasa yake ba a yin wasa shi yasa wayannan yan Hausa fim din da aka yi ta hayaniya aka yi ta rigima da makamantansu ba na nan ne amma ina da tarin kirin bayanai da kuma yadda nake bibiyar su yadda ba ma kowa ba ne yake bibiyar su saboda haka da irin yadda ake wa ayoyin ƙur'ani hawan ƙawara da yadda ake yanzu nan ina da wani abu na wata yarinya da aka kama ta ofishin hizba a kano da makamantansu amma sun ce faɗakarwa suke to shedan ma da yazo zai fitar da annaba adamu daga aljanna ai sai da ya rantse masa da Allah wa qasama kuma inni lakuma na min na ko to tunda shedan ma yana nasiha ai kuwa ma zai zama mai nasiha ko kuwa sai da ma ya rantse da Allah wa qasama kuma inni lakuma na min nasihin yace na rantse da Allah nasiha nake mu shedan ma shedan ma shi ma sai ya buga rauni ya batar ya ce nasiha yake fadakarwa yake ba da wannan fadakarwa bane ya fito da annaba adama daga aljanna to kai hankali da irin wannan fadakarwa Allah madaukakin sarki kiyaye dan haka ina nan tafa kansu amma jiran nake yi tsotsayi ya sa wani ya sake daga kai a cikin su kamar yadda suka ainihin wato a baya za su ga fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha za su ga wannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahdi'un kuma in na tashi zan yi duk ranar da zan yi karatu a kansa sai na zo da project idan na faɗi wani abin to kuma sai na nuna wani abin nan su tabbatar ba shari ake musu ba nan su tabbatar ba ƙarya ake musu ba wani wanda ake wa don a cin mutuncinsa kawai ana so ne a gudu tare a tsire tare Munafukai ma da suka zo suna banna wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu me suke cewa inda ma na hannu musulmi ai ba kowa bane yake banna ya yadda cewa banna yake su ma da aka ce kasu banna cewa suka gyara suke haka suka faɗa to kaga dole sai an tantance su kunna. an ɗora gyaran akan mizani wani gyara ne daidai da littafin Allah da sunan zan Allah sallallahu alaihi sallama. don haka munafikai Allah madaukakin sarki haka Allah yake wala in sa'altahum da zaka tambaye su za su ce maka inna ma kunna naqudu wa nal'ab ai wasa muke Allah sai ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da manzon Allah da ayoyinsa kuke wa izgiri kuke ba'a kuke wasa sai Allah ya ce to la ta'tajiru qad kafartum ba'da imanikum ba wani uzuri da mutum zai kawo ya riga ya kafarta ku je ku kalli fim din masu gudu su gudu da aka yi inda aka sa bosho ko kuwa ya kakkare fatiha da ya tashi ma cewa a ɗebo alshekumu ba alshekumu ba a ɗebo alshekumu ya ce saboda shaƙenki ba san inda aka ce dole ba zai yi ba a iya faɗakar da mutane sai an kama ayoyin Allah an yi wasa da su tukunna sannan zai yi amma duk lokacin da aka ce manya ne suke ɗaure ɓanna gindi a gari to sai ka samu aka banna za ta ci gaba da ainihin wato abin nan kuma su ba su gane cewa ba da yadda suke ganin sun yi ƙarfi sun isa duk ranar da suka saka kafan wando ɗaya wajen fada da addini to kuma ruguje wasu taro kuma sannan muna fada musu su ji da kyau su riƙi fada da addini yadda kake ganin kayi ƙarfi wanda kake fada da shi bai da ƙarfi to in za ku buga rigimar kada kai da shi kaman kwai ne da rodi ka wanda zai kai labari ka wanda ba zai kai labari ba wannan shi ne. sannan abu na bakwai shi ne a sihiru, wato sihr yana daga cikin abin da ke sa mutum ya fita ainihin wato addinin musulunci da haka malamai suka ce faman fa'alahu wanda ya zamanto aikinsa sihiri yake aura diyar bihi ko ya yarda da yin sihiri daidai ne to wannan mutumin ya kafurta da ijma'in malaman duniya Allah ta'ala ya faɗi cewa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur abu na takwas shine muzaharatul mushrikin wa mu'awanatuhum 'alal musulmina. Goyon bayan kafare da taimaka musu akan musulmi shi yasa kake gani da wannan ne muka yi maukifi duk wata matsala da za ta taso babu yadda za a yi mu goya ma wanda ba musulmi ba baya akan dan uwan mu musulmi musulmin ku duk lalace wasu wannan ita ce aqidar mu kuma da ita muke bauta ma Allah subhanahu wata'ala ana fahimta yi da haka yan Najeriya musamman musulmi haka za su yi haƙuri wanda yake kan shugabanci ma dama musulmi ne to duk lalacewarsa a gurin magarashi shi da wanda ba musulmi ba wannan shi ne a riƙe wannan saƙon da kyau ko ba gaskiya ba to bayani zai zo akan wannan abu na takwas ko na tara shine mani ta qad anna ba'dan nasi wanda ya ce akwai wasu mutane yas'uhu al-khuruj yana da damar ya fita an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama daga shari'ar Annabi Muhammad wannan mutumin ya kafirta yi ridda ya bar addinin musulunci Allah ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin abu na goma shine al-i'radu an dinillahi bujirewa addinin Allah da kauda kai daga gare shi la ya ta'allamuhu mutum bai san addinin ba bai iya shi ba kuma ba zai koye shi ba kamar dai halin da muke ciki yanzu yau da cewa kai masallacin dan fodiyo duk wanda yake da takaddu ya gama makaranta ya kawo application ɗinsa nan gurin za a ɗauke shi aiki a matakar mai ya kake tsammani ai duk wannan ruwan ba matsala bane a gurin mutane shi yasa yanzu jami'o'i sun fito da wani kos kuma sun ba shi karfi tun yanzu sunan shi yadda za ka riƙe kanka don haka yanzu in kana karatu a jami'a tun kana ɗalibi za su faɗa ma don ka karatu ka sani ba dole ba ne in ka gama ka aikin gwamnati a najeriya ta haka mustawar da ake ciki yanzu a najeriya kamar mutum ne yake tsananin jin kishi sai je sai ruwa guda daya fiye wuta ai lokacin yana tsananin bukatar ruwan ku to za ka ga zai sha ruwan yadda ya kamata idan ya shanye in yana bukata idan ya sake mai a kuɗi aka miƙo mai wani ai za ka ga na biyun bai kai muhimmanci a gurin shi ba akan na farko ba haka ba idan aka miƙo mai na biyun ya sha idan aka ba shi na ukun to na ukun shan yanga zai ne to da zaran ya riga ya sha to ya yi geji je abin da yake bukata in ya ɗauko na hudu ba inda zai saka shi ko kuwa in ma ya ƙoƙarin siya ya danna ruwan a cikin shi to fita zai dan an riga an kai geji to yanzu matakin farko an ɗauki na farkon an zo mataki na biyu an zo na uku yanzu wanda ke ciki ne gwamnati take tunanin yadda za ta da su ba kai ma na waje ba kana guri ka kana fitowa da gudu kaga kai da baka shiga ciki ba a ce ka saka yayi ba tsayawa za ka ba to shi yasa da ka rashin koyon addini da bijire masa mutum bai koyon sa wala ya amalu bihi kuma bai yin aiki da addinin wannan yana daga cikin abin da ke sa mutum ya ga addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya tsare mu kamar yadda zaka ga guraren wa'azi yadda mutane suke gudu in an ce kuma harka ce ta duniya kaga yadda wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya ce wa man abulamu mimman zukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun to gabar da zamu dauka ita ce as kalban as-sihru fil lugha daga sahara yasharu saharan wa sihiran wal jam'u shine asharu wa suhuru akan ce saharahu shine amila lahu sihir idan ya aikata masa sihiri sannan akan ce saharahu shine idza khada'ahu idan ya yaudare shi wa gashahu ya ha'ince ke, akan faɗi wannan a larabci Allah ya ce kaddabat samud lil mursalin idh qala lahum akuhum salihun ala tattaqun sai ya ce musu wala tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun falu sai mutanen shi suka ce masa inna ma an min al musahharin shine min al mukhda kana daga cikin waɗanda aka ainihin wato yaudara Da haka akan yi amfani da kalmar asihiru ana nufin yaudara sannan akan ce saharahu ne idan salaba aqalahu idan ya zare masa hankalinsa sannan akan ce sahar shai'a. shine idan afsadahu idan ya lalata abu sana akan ce saharahu bi ta'ami shine gazahu wa akalahu suhur idan ya ciyar da shi abincin ainihin wato suhur sana akan ce sahara shine sara fi suhur idan ya zo muntu ya shiga cikin lokacin suhur Allah ya ce mana as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashari innal muttaqina fi jannatin wa na'im آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك موسلين كانوا قليلا من الليل ما يهدعون وبالأسحار هم يستغفرون ناك أكم فتوانا سناك انتي سحر عنه شيني تباعد عنه إليني سنتيشي سناك انتي سحره عن الأمر شيني صرفه عنه إلين يكرك تدشي لدى أبو أكنتي سحره شيني إن يزوير دشي لدى أبو wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa malamai sun ce kalman asihiru a ƙur'ani a babin alwujuhu wan nazair tana zuwa da ma'anoni kamar haka akan ce asihiru shine ana nufin al allazi alladhi ya'khudhu bil aini wal qalb wato sihiri sananne wanda idan an yi yake ma zuciya tasiri ko ido shine wanda Allah madaukakin sarki ya magana a baya ce wattaba ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sai yace wa ma kafara sulaiman walakin ash wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru saboda mai yu'allimuna an-nasa sihra saboda suna koyawa mutane sihiri shi yasa suka zama ainihin wato kafirai shine wanda Allah madaukakin sarki yake cewa qala alqu falamma alqu saharu ayunan nasi lokacin da annan Musa ya ce su jefa sandunan su sannan suka jefa sandunan su sai aka sihirce idanun mutane wastarhabuhum suka firgitar da mutane waja'u bi sihirin azim suka zo da sihiri mai girman gasken gaske wanda a cikin nau'i na sihiri akwai rufa ido kaga an zo an juyar da wani abu ya koma wani abu kuma hakika abun yana nan yadda yake idan ka ne aka sihirci shi yasa inda wani zai zo ya tsinko ganyen bishiya ya mayar da shi kuɗi ko to idan kana da kyamara ta waya ka ɗauka za ka ga zai nuna maka ganye ne ba kuɗi ba ne saboda sihirin idan ka aka ma amma ita kyamarar bai kamata ba an fahimta ne ka gwada wannan da kyau ka gani don haka Allah ya ce saharu a ayunan nas sai suka sihirci idanun mutane wasu tarhabuhu wajahu bi sihirin Shi ne wanda za ka ga mutum ya zo ya shiga ta bakin raƙumi ya fita ta baya ko kuwa ya za mutum ya shiga ta bakin raƙon ya fita ta ba idan ka aka sayar ce kake ganin haka amma da za a yi kashefin abin ta ƙasa yake shiga ya fita ta ƙasa ya fara ta farko ya fita ta ƙarshe da za ka ɗauka da kyamara zai nuna maka saboda idan ka aka sayar ce amma ita kyamarar asirin bai kama ta ba bai kamata ba to irin waɗannan ana yi ka gama mutum ya ɗauko ƙusa ya saka ta ina ta hancin da za ka duba da kyau ka ɗauko shi hoto kyamara za ta nuna ma ba a hanci yake sata ba a nan yake sata kai saharu a'yunan nas wa sarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim to wannan shine ainihin wato rufa'idu sannan akan ce asiru ana nufin ainihin wato al'ilmu. kamar yadda mutanen annan Musa suka ce wa ƙalu ya ayyuha as-sahir ud'u lana rabbaka bima ahida inda inna lamuhtadun sannan hakan ainihin wato a sihr ana nufin al-kadhib Allah ya ce in ka rabata sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim sana kan ce asiru ana nufin shine aljinu hauka Allah madaukakin sarki ya ce na'anu a'lamu bima yastami'una bihi إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا masura anan yana nufin majnun shine mahaukaci shine tattaunawar da aka zo da annabi Musa da Fir'auna Allah yake wa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinatin mun ba annabi Musa ayoyi guda tara fasal bani Isra'ila izza'ahum fa qala lahu fir'aunu inni la'adunnaka ya Musa masura masur shine ina tsammanin kai Musa majnuni ne mahaukaci ne baka da hankali shine annabi Musa shi ma ya rama abin da ya faɗa yake laqad alimta ma anzala haula illa rabbi samawati wal ardi basair wa inni la azunnaka ya fir'auna masbura kai ma ina tsammanin kai ma halakakke ne shine abin da Allah ya faɗa kafiran maka sun ce wa annabi aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura sannan akan ci as-sihru ana nufin shine as-sarfu a karkatar da kai daga abu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce kulli manil abu. ka ce musu waye yake da ƙasa wa man fiha da duk wanda ke cikin ƙasar in kuntum ta'lamun in dai kun kasance masu sani Allah sai yake sai quluna lillahi za su ce maka Allah ne qul Allah yake to tunda haka ne afala tazakkarun to ba za ku tunani ba wani ka ce musu man rabbus samawati sab'i waye ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim wa ubangijin al'arshi mai girma sai kuluna za su taimaka lillahi na Allah ne Allah ya ce ka ce masa afala tattaku to yanzu ba za ku ji tsoran Allah ba sai ya ce ka ce masa man biyadihi malakutu kulli shay waye a hannunsa mallakar kowane irin abu yake wa huwa shi ake neman kariya da shi wala yujaru alai shi kuma bai neman kariya da kowa Allah maɗaukakin sarki ya ce in kuntum na in ne kun kasance masu sani ne sai ce sai qulun lillahi da sannan za su maka dukkan wannan ba wanda yake da iko akan shi in ba Allah ba Allah ce kulka ce musu to fa anna tusharuna to ake tusrafuna ake karkatar da ku shi yasa annabi yace inna minal bayani la sihra a cikin bayani akwai sihiri shi akwai wanda zai maka bayani ka fito da nan kake so kai sai ka fasa sai ka dawo sai kai nan saboda tasirin bayanin da ma ya karkatar da kai daga wa daga wani abu zuwa wani abu ina fata an fahimta wanda ya kamata ya tsaya akan sunna idan kaga ya sauka ai wani ne ya zo ya masa wani bayani ya karkatar da shi daga kan sunnan ya koma wani abu yasa annabi ya ce inna min al-bayani la sihra as-sihru a istilahi na malaman shari'a al-imam ibnu qudama al-maqdisi ya ainihin wato fada a cikin littafinsa al-mughni ibn qudama a mujallari na kafar shafi na ɗari da hamsin yace idan an ce as-sihru shine huwa aqdur ruqa huwa aqdur ruqan shine kulla ainihin wato tofi ya takallamu bihi wanda boka yake magana da shi aw yaktubu as-sahiru ko mai sihiri yake rubutawa aw ya'malu shay'an ko ya aikata wani abu wanda abin da yake aikata yu'assiru fi badnil masur zai tasiri a jikin wanda aka yi ainihin wato sayyarin au qalbihi ko zuciyarsa au aqlihi ko hankalinsa min gairi mubasharatin lahu ba tare da an samu haduwa ba ma a iya maka asiri wanda ya maka yana nan kaduna kai kana Legas kuma abin ya same ka shine min gairi mubashar kwanan nan naga wata makabarta a algeria irin shabab din nan samari masu gyaran makabarta da suka je makabarta gyara makabartan abinda suka gani na tarkace a cikin makabartan allah ya yawa da shi na talatim na sihirirrika akwai wata roba ma da suka ɗauko hannun mutum ne aka yanko aka saka a cikin roba aka zo aka binne a kabari don wata buƙatar kuma duk ummul aba'isin wannan bala'in cikin al'umma su malaman tsubu su malaman tsubu Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye kuma babu yadda za a yi mutum ya kulla wata alaƙa ta sihiri ya zamanto yana yi in ba shi da alaƙa da aljinu shi yasa idan aka ƙulla wani abu ana so a cutar da wani da shi da wannan abu wanda zai yi sihirin yana najeriya ne wanda za a yi mu watakila yana amerika ne ko ingila kuma ka ga idan an yi abin ya biya same shi saboda wanda za a aika ya je isar da sakon shi ne aljani su kuma aljanu ba za su taɓa yadda su mu'amala da kai ba sai idan ka lalace tukunna sannan suke yadda su irin wannan mu'amalar da kai shi yasa wahida abdulsalam bali a littafin shi askarimul batta fi tasaddi mai saharatil ashira, da kuma littafin sauqayatil insani min aljin da ya tashi zai faɗa hanyar da mutane ke bi su mu'amala da aljanu sai ya ki faɗa duka domin yanzu idan aka ce ga hanyar da ake bi mutum ya sadu da aljanu ya mu'amala da su wani in ka faɗa zai ce wallahi bai yadda ba sai ya ji ya gwada ya gani daga nan da ya ji ya gwada kuma ya samu jarrabawa Allah ya kiyaye shikenan ya shiga cikin wani hali to haka gwargwadon yadda ka kai gurin lalacewa gwargwadon kuma yadda suke yadda da kai a idan mutane akwai wanda za a samu sharaɗi a ce zai dinga yin sallar asuba da azahar da la'asar da magariba da isha amma ba tare da alola ba akwai wanda za a samu sharaɗi a ce zai dinga yin sallar wato azahar da la'asar da isha'i amma zai daina sallar magariba da asuba sai ka ga mutum sai rana za ta bullo ga yana sallah ka ga sai rana za ta faɗi ka ga mutum yana sallah ka rasa sanin wata sallah yake bayan annabi ya hana ya ce lokacin da rana za ta faɗi ko take bullowa a daina sallah saboda kada musulmi su yi daidai da masu bautar rana to akwai aljanun da su kuma irin wannan ibada suke so da haka in ka yadda za ka yi mu'amala da su sai su saka yadda wasu salloli kuma su ka yin sallah a daidai lokacin wani idan ya gani zai ɗauka cewa sallah kake yi wallahi ba sallah mutum yake ba wannan aljanin ake bauta ma a daidai lokacin haka ake wani su ce za su yi mu'amala da shi amma sai ya rubuta alƙur'ani da jinin al'ada wani su ce za su yi mu'amala da shi amma abin da suke so sai ya sadu da mamashi wani su ce za su yi mu'amala da shi siyasa da kanwar shi wani su ce za su yi mu'amala da shi amma abinda suke so su ya nemo ƙur'ani izo cin ya ɗaure talatin a ƙafarsa talatin a ƙafarsa ya tattaka ya shiga bayi da shi shi yasa wannan matsalar da ta faru a zamfara ba ta gaza irin waɗannan matsiyatan malaman da ake da su cikin mutane ba wanda ake ce musu malamai kuma abin baƙin ciki shine a cikin al'umman nan da ake rayuwa sun fi ka gata da mutunci sai kaga alfarma su akewa amma sun nema ba sai sun nema ba wala za a yi musu kuma za ka ga shakkar su ake tsoron su ake ji amma mutumin da ya saki Allah in ba Allah ka saka ba akwai wanda zai iya tsorata ka ya firgita ka babu wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu الراجب الأصبحاني ya faɗa ya ce idan an ce asiru shine istijlabu mu'awanati shaitan wato neman kusanci da amfani ta hanyar shaidan bidarbin min taqarrubu ilayhi da wani nau'i na neman kusanci zuwa ga ainihin wato shi shaidan din Allah maɗaukacin sarki dama ya faɗa ya ce walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra to dama shaiɗanu a ciki in ƙur'ani ya ambata ka duba da kyau ka ga kore shedanin aljini ko shedanin mutum idan shedanin mutum ya haɗu da shedanin aljini shikenan sai tafiya sai ta tafiya ta yadda Haji. bambanci tsakanin asihiru da almu'jizatu da kuma alkaramatu suna da bambanci shi asihiru yana kasancewa ne ainihin wato ta hanyar taimakekeniya da kuma aiki da shi ainihin wato mai sihiri shi ya sa, duk mutumin da yake tara mutane takarar wani abu da sunan waliyantaka to ƙarya ne ba wali ba ne sihiri yake amfani da shi ya tara mutane ya ce to jama'a a zo a ga yadda zan haye teku saboda haka yana daga cikin karama ta fi ne zan haye teku kuma a tare ana kallon shi zo ya haye teku to billahi allazi la ya illahu wannan ba waliyin Allah bane dan sihiri sigiri kuma an dinga yaudaran mutane a nan kasar shi yasa Allah ya kiyaye idan dujal ya bayyana ba a san me zai faru ba dujal an samu abubuwa na damfarar mutane da yawa kuma mutane hanyar da ba su yi hankali kuma babban bala'in shi ne duk lokacin da mutum ya nisa da inda ake karatun addini to komai zai iya faruwa da shi shi yasa kuka ji bana saudiya ta ba da sanarwa ta duk wanda zai je kar ya je mata da guru da laya da kambu duk wanda ya kuskure ya je shiga da guru da laya da kambu suka kama shi in ba ka ba za su sauke kanka ƙasa wallahi don ba za su yi a a ci gaba da musu shirka a ƙasa ba saboda sun san abin da suke muna roƙon Allah Allah ya nuna mana lokacin da Najeriya zai zamanto irin wa'annan abubuwan ba a yin sa a fili to an ya zamanto wa'annan abubuwan ba a fili ake yin sa ba to al'umma za ta zauna lafiya amma mutum yanzu sai ya zo boka ne sai kaga ya fi kowa makatan gida ango an canza mai suna an ce mai alagafata malami mai karantar da alkur'ani da sunna da fiƙihu da hadisi alagafata malam wanda za a zo da wata bukata ya ce ba za ta yi ba sai an ji an nemo kaza da kaza da kaza da kaza shi ma alagafata malam kaga an zalunci malin ta haji kuma haka ake a nan ƙasa yanzu sai ka rasa gane waye malamin wanda zai zo ya ce ba za a yi wata bukata ba za ta biya ba sai an haɗa kaza da kaza shi ma ala malam wanda kuma ya zauna yana karantar da mutane ƙalar lahu ƙalar rasuluhu shi ma ala gafata malam kaga an zalunci malanta haka aka dinga yi a nan ƙasar a wasu guraje. akwai shekarar da wata mata ta ɓallo a Maiduguri idan matan nan aka ce za ta bi cikin gari ranar batin kasuwa saboda irin dandazon tarin mutane kowa ƙoƙari yake shafa jikinta ga wata waliya mai karama saboda zuwa za ta yi sai an tara taron tarin filin mutane sai ta zo sai ta danga warkar da guragu da makafi da kutare aka ce ai wata waliya ta bayyana gurgu za ta warkar da shi makaho za ta warkar da shi aka yi ta yi gari ya rude gwamnan wannan lokaci ya ce to aka ce to su dai wayannan kutare da wayannan makafi da guragu ba a san su ba da za a yi a yi shela ne kowace unguwa da aka san akwai original kuturu ko gurgu ko makaho to a taho da shi sai ta zo to a ga yadda za a yi wayannan sori ranan ne da aka zo ashe wanda suke bayyana a gaban mutane a suran aljanu a suran guragu da makafi da kutare ashe ba kutare ba ne ba makafi ba ne aljanu ne ke zuwa a wannan suran da haka zai zo a suga ta kuturu tunda yana da daman ya kiɗa ya koma jinsin da ya ga dama daga baya sai a ga ya tashi tsabiya warke sai a ce ta warkar da shi wanda zai zo a kuturu ba kuturu ne aljani sai koma tsam sai a ce ta warkar da shi haka aka dinga nan wani mutum ya tashi ya tafi kasashen laraba wannan da qur'ani ma ya dinga damfarar mutane sai zo ya aje qur'ani sai ya ce qur'anin ya kasu gida shida izu goma goma kana kallo za ga qur'ani ya rabu gida shida shi kadai sai ya ce izu goma ya tashi ya koma tan goma ya koma tan tan ya koma tan idan ya gama sai ya ce to wancan ya budo kanshi sura kaza aya kaza ya karanta kanshi wancan ya budo kanshi haka ya dinga damfaran mutane haka dinga layi ana ga wani waliyin Allah ya bayyana wani malami yana jin labari ya gane to wannan fa matsala fa ta sihiri ce ba ya zo da yara guda biyu da ya fara sai ce ɗaya ya tsaya a gabas ɗaya ya tsaya a yamma ya ce yana farawa su karanta asul kursi kuma su ɗaga murya ranar da ya fara yana farawa aljanu na jan an fara karanta asul kursi suka gudu yayye ƙur'anin ya motsa yake motsa ashe damfaran mutane yake cutar mutane yake to haka ake ko ka ga mutum ya zo za ka gaisa da shi da carbi a hannunsa yana ja ya miƙo maka hannu carbin ya tsaya a tsaye yana ci gaba da mai da jan kanshi sannan ya miƙa maka hannu sai kun gama gaisa kun gama magana carbin yana tsaye ba wanda ya riƙe shi sannan ya dawo ya riƙe kayan shi girki ne wallahi don fara ne ko ka je gurin mutum kana zuwa ka ga ya kama kanshi ya jijjige ya ajiye kan a gefe ba kai da haka duk wata bukata da kake da shi kanshi da ya ajiye a gefe yanzu kan ne in kai magana zai dinga baka amsa haka kana za ka ga mutum ya jijjige kanshi ya ajiye ai dole ma ka tsorata dole ma ka firgita Allah ya kiyaye to sannan akwai mu'jiza wanda annabawa ke zuwa da ita ita kuma tana faruwa ne lokacin tahaddi yayin da aka yi kokarin sai an kure annabin Allah shi kuma Allah ba zai yadda a kura annabin shi ba don duk abin da kake ganin yana da wahala a gurinka a gurin Allah ya fi komai sauki sai yasa annabi salihu da suka ce ba za su imani da shi ba naka taguwa kowa ya san haihuwa ta aiki amma wani ta'annuci ne ya kai ka kalli dutse ka ce wai a ciki kake so taguwa ta fito dutse fa ka ce wai yan raƙuma a ciki kake so taguwa na ta fito su suna ganin abu ne wanda mustahili ba zai taɓa yiwa ba shi kuma Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da yayi nufin wani abu ya faru cewa kai abin yake ya zama kawai sai abin ya zama kuma aka ce taguwar ta fito a dutse kuma ka ta fito aka ce to ga doka inda kun je kun nemo kun ce a kawo kaza kuma an kawo aka yi abin nan to sannan kuma akwai karama wanda sharaɗin karama shine ta faru gurin mutumin da yake yana da tsoron Allah sannan yana da imani kuma ya zamanto yana kan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sai ka kalli masu da'awar karama masu da'awar waliyantaka ka gani wani ma sai ka ga tantirin zindiki Allah da annabi sun yi nan shi yayawa shi yayi nan amma matakar yana dabar da wasu abubuwa sai a ce masa ainihin wato wali kuma idan kana mu'amala da aljanu duk abin da baka tsammani zaka iya zai yi saboda aka babun mamaki ne. yanzu sai an gama tashi aikin hajji ga baki ɗaya. wani yana nan bai tafi ba kuma shi bai ji ya yi visa ba bai ji ya yi passport ba ya yi komai da komai lokacin an riga duk an rufe kowace iyakar sai an gama tafiya aikin hajji wani ce maka ya gan shi a can kuma zai dawo lokacin da ka tabbatar ba wani jirgi da ya fara dawowa ballantana a ce an ɗauko shi idan kana mu'amala da jinnu zai yi wani mutum ya ɗauko ce fanansa magariba ta yi kusa ya ga mota ana dawanau dawanau dawanau ya jin shiga ashe bai sani ba mota aljinu ce da shiga motar sai da an ceto jama'a ba za mu tsaya ba mun zo tana daga nan sai bangon duniya saboda tsabar saurin da aljini yake da shi don kana da ta'amuli da aljanu wannan abu ne wanda yake mai sauki zai iya ainihin wato yiwa a madaukakin sarki ya tsare mu إمام الحرمين يا نقلت إجمائي على أن السهر سوى السهر فلا يظهر إلا من فاسق با يد ذائي يبين سيح أن متمن ديك فاسقين وأن الكرامة لا تظهر على فاسق كما كرامة با يد ذائي متمن ديك فاسقين تبين أغرينش to da sihiri da karama suna da yawa daga cikin mutane wahalar bambancewa in ba Allah ba ne ya taimake ka ka san ma'auni na auna mutum wajen takawa da imani da kuma rikon shi da littafin Allah da sunnar annabi to duk abin da ka gani zaka ce masa karama ne kuma akwai karama kuma akwai sigiri akwai ma renin wayo ko kuwa akwai renin wayo yanzu kwanan nan naga wani abu a indiya wani ya zo idan ka zo za ka ɗauka akan iska yake zaune da haka mutane na wucewa mutane na wucewa suna ganin mutum kawai ya ɓata rai sun zo tallan magani ne ba yana zaune irin shi akan iska ɗin ne ya tankwashe ƙafa ba mutane wani ma in ya zo siyasa sandarsa ta ƙasan shi ya yi haka yi eh, lallai fa ba akan kome yake zaune ba gashi ya dafa wata sanda haka ashe ita sandar akwai wata dabara da aka yi aka wani wajen zama lafiyayye ya zauna sai ya rufe da rigar shi don haka wani ya lugo da gudu da sanda sai ya sa sanda sai tokari rigar ta yage sai yage rigar sai gaba da ita kawai sai mutane suka yi ga shi ah, a shi a kan abin zama ya a amma ga shi an musu kuwa nan sun ɗauka a akan iska ya zama to wallahi muddin ba Allah bane ya taimake ka ka fahimci Qur'ani da sunna sai ka sha wuya Allah madaukakin sarki ya tsare mu duk lokacin da sihiri ya bayyana cikin al'umma to sai an samu wa'annan abubuwan na farko sai an samu astatayyur sanfi da abu kaza ya fara ce to dama fa ina ganin alagafa ta malam ya faɗa fa malamai magada arnan baya nan, kun san akwai magada annabawa da akwai kuma magada arnan baya a tatsayyo canfi mutum ya zo ya haɗa kai rigima da mutane ya ce maka kai hankali a cikin fa maƙotanka fa akwai wanda ba sa ƙaunar ka suna su sun da bayan ka kuma ba zai faɗa maka ya ce da wane da wane ba ne ya ce maka kawai maƙota kaga makotan zai iya ɗaukar na gida zai iya ɗaukar na ina na gurin aiki da wannan kuka samu saɓani da shi sai ka ce to ai dama ala gafarta malam ya faɗa mu ya ce in yi hankali sai kai makin to da haka sai an waye gari ba ka zaman lafiya da kowa yasa wallahi inda mutane sun gane tsida da addini yanzu ba ga buri wuri ba kamfanin buri wuri ba kwaya ɗaya ake da shi a kaduna ba to gara a gina guda uku wata hanya ce manya suke shigowa jihar kaduna ba akwai wannan daga kano ba zuwa kaduna ta koma wajen gari a gina ɗaya a gudu a koma can in za a fita a gina ɗaya ba bi ba sai kuma ina sai tsakiya ko sai ta can sabo a koma can a gina ɗaya wallahi gara kamfanin buri wuri guda uku na giya a gari da malaman tsibba guda uku a gari saboda bala'insu kuma wallahi da wannan za ka gane mutane suna buƙatar karatu akan aƙida a yanzu don matsalar aƙida mutane na ɗaukar ta da sauƙi kuma ba ta da sauƙi malaman tsibbu a gari wani sai ga yana ta'amulin shi da su lami lafiya lau ba wani abu yadda ka san ma a sana'ar da suke ta halatta ba koro a tsayyar canfi sannan sai an samu alfasadu banna sannan alkufur sihiri na haifar da kafirci cikin mutane alwaham wahami yanzu duk yaran nan da aka dinga sassacewa kwanaki ba ma yara ba manya ma ka ga mutum an sace shi an tafi filin sanarwa da batarwa ko ma za a gaishi ba suwaye suke ba da wannan formula cewa idan ana buƙatar abu kaza ba zai yi ba sai an nemo kaza na jikin mutum malaman tsibbu ne ke yin wannan kuma wasu ayan kama su a fili abin ya fito ai sannan sai an samu inci haƙul hurma keta dokar Allah sannan akwai bata sannan kuma akwai ka halakar da kanka kuma ka halakar da wani sihiri na haifar da wannan cikin mutane idan al'umma Allah ya taimake ta sihiri ya karanci a cikin ta zo za ka samu imanin ta zai kyau sannan za a samu alistiqa masa tsayuwa kan tafarkin Allah sannan za a samu alyaqinu za a samu shiriya za a samu girmama duk wata doka ta Allah sannan za a samu gyara sannan za a samu amincuwa daga ainihin wato yima juna makirci adadin ayoyin da suka zo wanda suka yi magana sihiri a cikin ƙur'ani ba lokacin da za mu ja su saboda sun kai ayoyi har guda talatin akwai aya ta farko a suratul baqara mai lamba ta ɗari da goma wato ta ɗari da ɗaya zuwa ɗari da biyu akwai a suratul ma'ida wato mai lamba ta ɗari da goma akwai a suratul a'raf mai lamba ta 111 da 112 akwai a suratul a'raf mai lamba ta 132 sannan akwai a suratul yunus wato aya ta biyu suratul yunus aya ta 76 zuwa 81 akwai a suratul hud aya ta bakwai sannan akwai a suratul hijri aya ta sha hudu zuwa sha biyar sannan akwai a suratul isra'i aya ta arba'in da bakwai sannan akwai a suratul taha aya ta hamsin da bakwai da kuma aya ta saba'in da uku sannan akwai a suratul anbiya aya ta ɗaya suratul mu'minuna aya ta tamanin da takwas zuwa tasa'in sannan akwai suratul furqan aya ta bakwai zuwa ta takwas akwai a suratul shu'ara aya ta talatin da uku da biyu zuwa arba'in da ainihin wato bakwai sannan akwai suratul shu'ara aya ta ainihin wato 49 sannan da aya ta 185 a suratul naml aya ta 13 a suratul qasas aya ta 36 sannan da aya ta 48 a suratul safat aya ta 14 suratul sad aya ta 4 suratul ghafir 23 da 24 sannan suratul zukhruf aya ta 30 suratu zukhruf aya ta 49 al-ahqaf aya ta 7 zariyat 38 da kuma 40 sannan 52 sannan sai suratu tur aya ta 15 sannan sai suratul qamar sannan guri na ƙarshe sai suratu ainihin wato mudassir shine summa adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihr yu'sar in hadha illa qawl bashir. bashar sihiri cikin al'ummomin da suka gabata kafin wannan al'umma daga cikin manya-manyan annabawan Allah akwai ulil azumi minar rusul wanda suke so ne mutum biyar akwai annabi musa annabi isa annabi ibrahim sannan annabi nuhu babbansa gabaki ɗaya shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi Musa da annabi Isa zamanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su ya aiko su a zamanin da babu abin da yake tafi kamar sihiri shi sa da aka tashi turo annabi Musa sai aka ba shi mu'ujizar da tafi karfin sihiri dan a lokacin fir'auna ɗaya daga cikin sharaɗi ma a baka babban mukami a gwamnati sai in kana da alaƙa da sihiri shi sa da aka gayyato 'yan sihiri da za su yi muƙabala da annabi Musa sai da suka yadda a amince musu idan suka yi nasara akwai wani babban mukami da za a ba su aka ce ai kuna daga cikin makusanta ba to gwamnatin da aka waye gari ya zama cikin siriri su ne wato na kusa-kusa da gwamnati su suke da ai ko kaga sai yadda hali sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda zai ci karo da wannan matsalar lokacin da ya dawo daga misra yana tafiya ya dawo daga madiyana zai koma misra a hanya yana tafiya Allah madaukakin sarki ya tambaye shi ya ce masa wa matar ka biya minika ya Musa me a hannunka na dama annabi Musa ya tafi a asaya wannan sanda ta ce atawakkau alaiha ina kishin gida kanta. wa hushu biha ala ganami sannan ina kakkaɓo ma dabbobi na ganye da ita sannan waliya ha ma'aribu da ina da wasu bukatun na daban da nake da wannan sandar ma qala ce Allah madaukakin sarki yace alqiha ya Musa ijifa da ita annabi Musa yana jifa da ita shikenan fa idha hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama wani irin katon maciji wannan macijin shine Allah ya ta kamanta shi a Qur'ani wani gurin Allah ya ce masa fa'iza hiya su'ubanun mubi wani gurin Allah ya kwatanta shi ma da aljani saboda girman macijin janun haka Allah maɗaukakin sarki kiran wannan sandar da annan Musa da ta juya me yasa saboda wani ƙalubale ne da yake gaban annabi Musa da zai je ya fuskanta idan bai saba ganin sanda ta juye ta zama maciji ba sai a wancan karan zai gane to rana ko za a samu matsala tare da annabi musa ya saba ganin sanda ta juye ta zama maciji da aka zo za a yi muƙabala da shi da wa'annan 'yan sihirin suka ce ya musa in ma an tulkiya wa in ma an na awwala man alqa annan musa ya ce musu bal alƙuku fara jefa da suka jefa fa'iza hibaluhu Allah ya ce sai ga igiyoyinsu wa isihum da sandunan da suka jefa yukhayyalu ilayhi min sihirihim ana suranta wa annabi Musa saboda tasirin irin da suka yi annaha tas'a gashi sun din faro annabi Musa suna gaugawa Allah sai da yace fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai da annabi Musa ya tsoro akan aran shi Allah yace qulna la takaf innaka antal a'la karka ji tsoro kai ne a sama kai zaka rinjawa alqima fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u kai da sahir wala yuflihu sahiru haythu ata da wannan ya faru fa ulqiya as-saharatu sajidin aka jefar da masu sihiri suka faɗi suna sujjada suna min sai kace qalu amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin musa da haruna fir'auna yace amantu lahu yanzu kwa gasgata shi qabala an azana lakum tun kafin in ba ku izini kasan kwararren dan siyasa ne kwararren dan siyasa ne yasa sai kun yi hankali da 'yan siyasa duk ɗan siyasan da ya kware dama ya san yadda zai haɗa mutane rigima shi ya koma gefe ya ci gaba da harkar shugabancinsa da ya ce zai kashe annan musa ba ya ce in ni a kafa an yi baddi ladina kun ba ai saboda ina jin tsoron fa zai bata addini ne ba a an yi zuhira ko ya kawo banna to mutane sun da an ce za a bata addini ko za a kawo banna ba dole su goyi bayan wanda za a kashe ba dole su goyi baya ce to na gano innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr wannan shine babban da ya koya muku sihiri fala uqaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala kun fi juzu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa sai kun sani sai na sa an tsire mutum an yanke masa hannun dama kafar hagu kuma wallahi sai kun sani tsakanin Allah da kuka ce kun imani da shi da ni waye fi azaba mai tsanani qalu suka ce masa lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana ba za mu taba fifita ka ba akan abin da ya riga ya zo mana na hujja da dalili muna rantsuwa da Allah da ya kage halittar mu daga babu faqadi ma anta qadir ka hukunta duk abin da zaka yi hukunta akan mu inna ma taqadi hadhihi al ad-dunya ai zaka iya hukunci akan mu ne a duniya suka ce masa inna amanna bi rabbina mu mun imani da ubangijin mu li yaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana gimagiman laifuffuka mu wa ma akrahtana alaihi min as-sihr kenan da sihiri da imani wallahi ba sa haduwa shi yasa suka ce inna amanna bi rabbina ashe lokacin da suke sihirin ba su imani da Allah ba maganan imani da Allah subhanahu wata'ala saboda haka ba yadda za a yi da sihiri da imani su haɗu in dai mutum ya riga ya shiga harkar sihiri to ya tabbatar da mai yin da wanda ake wa imani kan yayi sallama ne an riga an yi hannun riga an rabu wannan yana ci tafiyar nan da na yi wani ya bani wata kissa akwai wani mutum irin masuntan nan ne masuntan nan ne wanda ba su da wata sana'a sai ta kamun kifi to kun san da a nan kasar hausa tutiya da ake yi ta abin da ya shafi sihirce ya wuce biyar da kake tsammani ko karatu ka tafi to alaman ka ci riba karatu shine ka zo da kundi kundi ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba wato kundi na laƙani to ka ci riba karatu kenan shi yasa ka ga a cikin ɗalibai ma ga wanda ji ya karatun allo ba kowa ake ba shi laƙani ba sai ɗalibin da ya zama mai ladabi Eh, wanda ya sadda kai ya yi biyayya to shi ne malami zai dinga ba shi ainihin wasu laƙani lokaci bayan lokaci to da haka zai samu hasu ya tara kundi shi wannan mutumin sunna ta je ta yi kira a garin kuma suka karɓi sunna masha Allah ana nan ana irin nan abubuwan na tsafe-tsafe suka watsar suka daina ranan nan sai kada sai ya zo ya kama ɗai daga cikin wato mutanen garin shi babban garin wato mai sarautar garin shi ne kada ya zo ya kama ɗanshi ya haɗe shi sai abokin shi ya ce masa ya rantse da Allah ya ce masa wallahi tallahi ba zai yi ba kadan nan ya ce masa un'uwa ne kaga an riga fa an tuba abubuwan nan a watsar ya ce wallahi <laughs> shi kansu ya koma roƙonan nan ya ce amma wallahi ba yadda zai yana kallo kada ya zo ya ci ɗansa ya je kwanta da shi ya farga ya mutu fa amma ina ya ce wallahi ya shiga cikin daji ya je ya zauna a can sai da ya wata ɗaya baya yin sallah ya daina sallah kuma haka aka saboda don ka gane irin waɗannan abubuwan ba sa yi wa in ba an saki layi ba sai da ya wata ɗaya a cikin daji yana zaune bai sallah bai komai ranar da ya gama da daddare ya zo ya ɗauki wani a kwale-kwale ya ce su shiga ruwa suka shiga ruwa suka yi nisa a ruwa ya ji inda dandazon kadoji suke ya dinga kiran kadojin nan kadojin suna tasowa sai kada ya taso ya ce wannan ba shi bane ya koma ya sake kira wani ya taso ya ce wannan ba shi bane ya sake kira wani ya taso ya ce wannan ba shi bane har sai da wanda ya haɗe ɗan ya kira kadan kadan ya taso sannan ya samu ya soka wa kadan mashi ba mashi wane normal tsafafan mashi sannan ya koma gida da safe ya ce a je guri kaza za a samu kadam a ɗauko shi sannan a zo a fafi yaron yana cikin shi a fito da shi kuma haka aka ta shi ne baban yaron ya ce kaga ni ka fadan nan da kai ni ba zan iya ba ya ce ni tun da ya mutu na haƙura ya ce yanzu kai da ka koma ruwa inda tsautsayi ya zo kai kuma ka mutu a wannan halin ba kaga shi kenan sai wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya sa mu dace to dan haka wannan yana daga ciki tamo sihiri kafin wannan al'ummar akwai shi yasa Allah maɗaukakin sarki a zamanin annabi Musa da ya zama to sihiri yana da tasiri sai aka turo shi da mu'jizar da tafi karfin sihiri diyar da ka zo da sihiri in kuka buga da shi sai ya kai ka kasa sannan a zamanin annabi isa ma haka abin yake kuma mun san cewa annabi musa ne ya fara zuwa ko sannan sai sannan sai annabi isa shi annabi isa da ya zo shi ma haka allah ya aiko shi da mu'ujiza yana daga cikin mu'ujizar da babu wani ɗan sihiri da ya isa yi shi idan mutum ya mutu annabi isa yana da iko ya je ya tayar da shi mutumin ya tashi wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubrihu al-akmaha wal in warkar da kuturu da gurgu da makahu sannan wa uhil mauta kuma mutumin da ya mutu a kabari in tayar da shi amma da izinin wa bi iznillahi da izinin Allah annabi Isa ke wannan yanzu akwai ɗan sihirin da ya sai je ta da na kabari ya tashi in ka ga ya ya tayar da wani an ce ya tashi to wallahi ka tabbatar wannan ba na cikin bane aljani ne aljani ne ya miki aka ce to na ciki ya tashi Ke sa maganar da ake cewa fatalwa ƙarya ne ba wani fatalwa wai mutum ya tashi wai ya mutu ya taso ya zama fatalwa a'a sai dai aljani ya taso da sura wancan ya dinga ba mutane tsoro a ce ya yi fatalwa amma duk wanda ya mutu ba zai tashi ba wallahi wannan ita ce magana ta gaskiya tuna haka aka abin yake a zamun annabi isa Allah ya aiko shi da mu'ujiza to yayin da ya zamanto wa'annan annabawan suna daga cikin ulul azmi min rusul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu shi ma a zamanin shi abu guda biyu suna da tasiri da sihiri da waka wayannan suna da tasiri shi yasa da qur'ani ya zo da fasahar da ta gagari mutanen duniya sai suka ce wannan qur'anin waka ne Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir ba magana ba ce ta mawaki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ainihin wato wannan za mu ga cewa kissa ta ashabul ukhdud da ta faru hadisi ne na sahaibul rumi da yake ba da labari abin da ya faru wayannan mutanen da suka yi imani aka zo aka haƙa rijiya a ciki aka kunna wuta a ciki aka zuba su ciki ai babban wanda ya janyo wannan bala'in ya faru ai dan sihiri ne ai ba annabi ya ba da labarin cewa ainihin wato kana malikum fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun ba shi wannan mai mulkin yana da mai masa sihiri falamma kabira lokacin da shekaru suka yi masa ya ƙala maliki ya ce mu wannan sarkin In inni qad birtu shekaru sun min yawa na girma ya zo ina fahimtar daga nan zan koma zuwa ga Allah fa ba as ilayya gulaman sai da ka turo min yaron da zan koya masa sihiri aka turo wannan yaron ya zo yana koyan sihiri a gurin shi ba daga nan bane matsala ta faru yaron ya koya addini gurin wani malami daga nan yaron shi kuma ya fara karantarwa mutanen gari suka yi imani daga nan ne aka haƙa rijiya aka saka mutane a ciki waye janyi wannan bala'i masu sihiri ne suka janyi wannan bala'i da aka duk abin da baka tsammani na fasadi da banna a doron ƙasa wallahi tallahi ɗan sihiri suna iya haifar da shi a doron ƙasa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ara mana dama Allah ya kawo dama lokacin da su dan fodiyo suke karantarwa a nan ƙasar da suka samu dama ta harshen gwamnati a irin wannan abin ai ba zai motsa ba don ba yadda za a yi al'umma ta ci gaba ana irin waɗannan abubuwan ainihin wato a cikinta ai wa ma qawmi lutun minkum ba ba'id ba da dadewa ba shekara nawa ne kuka ji ana tashe tashen kwakulan ido ko kuwa ba nan zariya an yi ba mutum da nan shi a kama shi a kwakule mai ido suwa suke sa ai wannan malaman tsibbo ne yan sihiri ne suke sa a ji ai wannan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo haka ya samu sihiri yana da tasiri kuma kamar yadda muka ce ba a yin sihiri sai idan mutum ya haɗa kai da aljanu sannan sihiri yake yiwa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo aljanu sukan haɗu kamar su da yawa wani akan wani don su jiwo maganar da Allah yake yi da mala'iku a sama annabi ya ce idan suka jiwo gaskiya ƙwaya ɗaya bokan da suke mu'amala da shi a ƙasa ba za su faɗa mai wannan gaskiyar ƙwaya ɗaya ba sai sun haɗa ta da ƙarya guda ta casa'in da tara sannan sai su faɗa mai lokacin da aka aiko annabi sai aka toshe ƙofar sama sai ya zamanto hawa sama yana musu wahala shine suka faɗa da kansu cewa wa anna na sama'a da muna hawa sama mu je mu samo labari fa wajadna amul an hasan na wa ba, sai muka same ta an cika ta da masu tsaro yanzu hawa sama bai yiwa kamar da wa anna kunna naq'udu minha hama lis-sam muna zama madakata amma fa man yastami il'ana yajidu lahu shihaban rasala duk wanda ya tashi yanzu yana to sai ya ji ya jiyo maganar da Allah yake da mala'iku to tabbas zai tafi amma zai samu tauraro yana jiran dako yana jiran kawai ya ɗaga. da ya daga shi kuma sai ya kakkabo shi wanda shine ba haushe yake sai masa yula da rana abun yana faruwa hasken rana ne yake sa baka gani shi yasa da daddare tunda akwai duhu kana zaune zaka ga wani tauraro ya chill to wannan aljinin da suke kokarin sai sun hau sun jiwo maganar da Allah subhanahu wata'ala yake yi da mala'iku su ake ainihin wato kakkabowa shine la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yaqdhafuna min kulli janibi duhuran walahum azabun wasibun illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun saqim Allah yace wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum azab as-sa'ir Allah yace mun sanya tauraro ya zama kwalliya a sama sannan muka sanya shi ya zamanto abin jifar ainihin wato shedanu wannan yana ciki na haka zamu ga yayin da sihiri yake da tasiri cikin wa'annan al'ummar guda biyu al'ummar annabi isa da al'ummar wa annabi musa ba su bane banin isra'ila Ko ba su bane yahudawa wa'annan su ne ainihin wato nasara to har yanzu za ka ga harkar abin da ya shafi sihiri ta duniya sai ka samu yahudanci da kiristanci suna da hannu a ciki yanzu can kwanaki na san kun samu labari wata coci a kudancin ƙasar nan da aka je aka foundation ɗin cocin ma kafin a gina ki sai da aka sa mutane a ƙasa tukunna sannan aka zo aka gina cocin a kai na san kun samu labari saboda yanzu idan kana harka kiristanci gwargwadon yanayin irin abubuwan da kake na ban mamaki wanda bai iya yiwa to gwargwadon kuma yadda ka fi tara mutane shi yasa ya zamanto dole wanda suke fastoci ne suka ɗora wa kansu wasu daga ciki idan kana so ka tara jama'a ya zamanto ka shahara kayan suna a duniya to dole ya zamanto kai ma kana da alaƙa da jinni ta hanyar ainihin wato sihiri manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yazo ya fara karantarwa a garin makka bayan ya baro garin makka ya zo madina a madina akwai banu ƙainuka akwai banu nadi wayannan yahudawa ne akwai aus akwai khazraj wayannan larabawa ne wayannan nau'ikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar a cikin su ne aka samu wani mutum yayyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace sa'ara رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريع wani mutum daga cikin ƙabilar bani yayi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sihiri yi ƙalu lahu labidu bin al'asam ana ce masa labidu bin al'asam kuma yanzu ba wai a ƙaramin labul ba a matakin labul babba ka je ka bincika ka gari za ka ga harkar sihiri a duniya yahudawa suna da hannu a cikinta حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء هسيد إذا من تؤكن سورة تاوى النبي يقولك من يعبكم وما فعله بيعب بعض حتى إذا كان ذات ليلة ذات يوم حسيد ونوني يي إنجنا عائشة أو ذات ليلة كون دري وهو عندي النبي أنا قلنا لكنه سيري النبي bai bacci ba a wannan ranar da'a wa da'a annabi ya tsaya ya ta addu'a ya ta addu'a ya addu'a ya addu'a ya addu'a sannan yayin da ka samu kanka a cikin hali na rashin lafiya ga waye kamata ka koma ka nemi mafita ga Allah subhanahu wa ta'ala sun maƙala sannan sai da ya gama ya ce ya aisha ya ce aisha a sha'arti annallaha abtani fi mastaftaitu fi kin san Allah ya bani waraka cikin abin da nake ta addu'a kan shi yace mata atani rajulani bayan da na gama addu'a na kwanta ina kwanci sai ga wasu mutane guda biyu sun zo mu fa qa'ada ahaduhuma inda ra'asi ɗaya sai ya zauna wajen kaina wal akharu inda rijlai ɗaya kuma sai ya zauna wajen kafata fa qala ahaduhuma li sahibi ɗaya sai ya ce ma ɗaya wayannan da suka zo ba mutane ba ne mala'iku ne ma waje ar-rajul me yake damun wannan mutumin na rashin lafiya ne fa qala sai yace matbubun a 'yan masa tsubba ne daga nan ne aka samu kalmar tsubba da ma ai qala sai yace man tabbahu waye masa tsubbu waye masa sihiri Ƙala sai ɗaya ce ma ɗaya labidu bil asam labidu bil asam qala sai ce, fi ayi shay'in to wani abu ya amfani da shi wajen yin sihirin qala sai dai yace ma dai fi mushtin wa mushaqati mushtin ka kallafa da bala'i na in sigi aka samu mushtin wa mushaqati kum ɗin da annabi yake taje gemunsa da shi da kuma gashin da idan ya taje gemunsa da shi yake faɗowa to wannan gashin aka nemo aka nemo kum ɗin shi ne abin da aka ji aka haɗa sihirin da shi sannan wa jufi tsarin na nakalatin zakar da kuma ƙwallon dabino ɗan cikin sai aka nemo namiji yanzu dan Allah a nan gurin waye idan ya ga dabino ƙwallon a ƙasa zai gane wannan namiji ne ko ta mace amma ɗan sihiri dan bala'i idan ana so a cutar da kai wannan abin wallahi sun sa kansu sai sun gano ga namiji ga ta mace shi yasa yanzu idan kana fira da mata zaka sha mamaki wata ta ajiye takalmi a zo a ɗauke ƙafar dama a batta da hagu ko a ɗauke ƙafa hagu a batta da dama wallahi wani ɗan sigirin ne ya turo ya ce a zo a ɗauki takalminta wata ta shanya kaya kaga an zo an yanki kasan zanin Dan sigiri ne ke yin haka abubuwa daban-daban haka za ka ga ana ainihin wato yi ƙala sai ya ce wa aina huwa to a ina ya je ya sa tsirin qala sai ce fi bi'ir zarwan a wata rijiya ana ce mata bi'ir zarwan fa ataha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi nasin min ashabi annabi ya zo a cikin wata jama'a daga cikin sahabbansa fa ja'a fa qala ya aisha annabi ya ce yake aisha ka annama aha nuqatul hinna wannan rijiyar ruwanta sai da ya koma saboda tasirin sihirin kamar ruwan lalle haka ya koma kuma 'yan sihiri suna da wani makirci da suke yi sun san yadda suke sun yi kategori ɗin sunayen mutane gida hudu kuma duk wanda suka yi masa asiri sai sun kalli yadda za su saka sunan shi ɗaya daga cikin wannan kategori ɗin guda hudu idan yanzu sunanka yana da alaƙa akwai mimun a ciki a farko ko ƙarshe idan suka yi maka sihiri yanzu idan an samu mimun sai suka kalla suka ga me yake da alaka da mimun sai suka ce alma'u shine ruwa da haka duk wanda yake da suna irin su Musa Muhammad Maryam da makamantansu idan an yi masa asiri idan ana so sihirin ya tasiri sai a ji ajiye shi a ruwa a rijiya ko a kogi ko a wani guri haka suke haka suke idan sunanka yana da alaƙa da akwai ta'un a ciki sai suka kalla suka ga me yake da alaƙa da ta'un din nan sai aka ce to shine at-turabu turbaya da haka akwai waɗanda idan an musu asiri su kuma sai a je a buɗe ƙasa a rufe asirin idan sunanka yana da alaƙa da ha'un sai suka kalla shi kuma ha'un din nan yana da alaƙa da me sai aka ce yana da alaƙa da hawa'u iska na haka ko wanda idan an masa asiri ta hanyar iska za a amfani da asirin da aka mu idan sai suka kalla wanda sunayensu suke da alaƙa da nono idan an yi asiri ta wata hanya ake ganin zai masa tasiri kuma mai alaƙan an annuno wani ɓangare ya kamata a kai shi sai ko ce to yana da alaƙa da annaru shine wuta na haka akwai waɗanda idan an musu asiri akan yi amfani da bangare ne na ainihin wato wuta wajen asirin ya musu ainihin wato amfani shi yasa akwai wanda in aka yi asiri in haka bashi shi ya ce mai je kona wannan abu haka ake to wannan ji yana daga cikin bala'i da 'yan sihiri suke da shi a cikin al'umma shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nan gurin wannan arnan ba yahudan nan da bidu bin al'asan da yawa manzan Allah asiri sai je ya ajiye shi a bi'ir zarwa wannan hadisin ne wasu suka ce wannan hadisin ƙarya ne ya za a ce amma annaba asiri kuma ya kama shi bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam tafa'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka min Allah zai kare ka daga mutane Allah zai ce zai kare annabi daga mutane kuma a ci amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama asiri ya kama shi naka wannan hadisin ya ci karo da ayar Qur'ani naka wannan hadisin karya ne a wurgar da shi kuma wanda suka fara wannan tunanin su ne mu'tazilawa su a ka'idar su shine da abin da ya ci karo da hankali ko da nassi ne to a ajiye nassi inda ya ci karo da hankali a gurin haka suka faɗa amma tun a da malamai tuni sun riga sun ba su amsa sai dai in baka karatu baka sani ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu da haka malamai suka ce da Allah ya ce zai kare shi daga mutane me wata kariya yake nufi zai kare shi daga mutane shine yana nufin cika ne babu wani mutum da ya sai ya kashe manzon Allah har sai ya isar da sakon Allah in ko ka ce a'a da yace zai kare shi daga mutane babu wani abu da zai same shi shi ake nufi yanzu duk mutanen duniya ba sun yadda ba a yakin odu annaba hasu ma sai da an karya masa haƙora iya wannan waƙi ta faru ko ta faru ba ta faru to kuma Allah ya faɗa dama ya ce tubula wannan fi amwalikum sai na jarrabe ku a cikin dukiyarku wa fi anfusikum yace musu wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum sai kun ji maganganun banza wajen waɗanda aka ba littafi kafin ku su ne yahudu da wannan sara sannan wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ku? sai kun samu mai adan kasira cutarwa mai yawa ka wannan nau'i na sihiri yana daga cikin adan kasira cutarwa mai yawa dama da Allah ya ce zai haɗu da ita ta bangaren ainihin wato makiya sannan annaba Allah ya turo shi ya ce mana laƙar kane na kwamfi rasulullahi uswatun hasanatu ita ce makaranta ta farko da Allah ya sa al'umman musulmi su zama abin koyi da Allah maɗaukacin sarki bai sa shi ba a matsayin hanya wanda da yawa idan kana karanta littattafan tafsiri za su ce shi ne dalilin saukar Falaƙi da nasi da aka zo ƙulli guda goma sha ɗaya wa'in nan mala'ikun da sun karanta aya ɗaya sai kulle ɗaya ya kwanci wula auzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha min idha waqab wa min sharri nafasati fil qurub wa min sharri hasidin idha hasad wula auzu bin rabbin za ka ga ayoyi ne guda goma 11 da haka yayi zamanto duk wata matsala da za ta faru yanzu a ta tasiri cikin wannan al'ummar qur'ani yana da ta cewa a kanta wajen magance ta kuma matsalar sihiri ce za ka ga yanzu mutum bai da lafiya a je asibiti likitoci su auna shi suke ba su ga komai ba shi kuma yana ji da ba ƙur'ani hanyar da za a warware sirrin da da yawa kuma idan matsala ta sirri ta faru ko ba a san yadda za a yi ba sai da hali Inda kwanaki wani ɗan uwa ana tsaye da shi a kasuwa kawai ya faɗi aka ɗauke shi rigirigi sai asibiti ana zuwa asibiti likitoci suka auna suka ce sun ga kwalabe da roduna a cikin shi su ma da suka ga kwalabe kwamfuta ta nuna musu akwai kwalba da rodi a cikin shi kuma sun tabbatar wallahi wannan kwalbar ba zai ba a ce haɗe ta akai ya aka ya aka yi kwalba da rodi suka shiga cikin mutum su ma abinda suka ce suka ce wannan a koma gida a nemi maganin gargajiya wannan ba aiki bane za su za su ba cikin shi ciro masa kwalba da rodi Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wannan yana tafi malamai sun faɗi hukuncin mai yin sihiri wajen abin da ya shafi kafircinsa da haka a ayar da muka karanto sai da Allah ya faɗi kalman kafirci har gure biyu har wajen guda hudu ya ce wattaba'u ma ta tali shiyatsinu ala mulki suleiman sai ce wa ma kafara suleiman walakin na kafaru yu'allimuna an-nasa sihra na ka sihiri kafirci sannan abu na biyu shine adamun nasifil fil akhirah duk wanda yake da alaƙa da sihiri a duniya ko a lahira wallahi ba shi da rabo idan kaga yayi jimfaru wani abu ya ci nasara a nan duniya to in ka hada da hasarar dai a lahira ai bai samu komai ba ai shi yasa Allah ya ce wa laqad alimu wallahi mutane sun san cewa lamanish tarahu duk wanda ya sai makan shi hanya ta sirri to malahu fil akhirati min khalaq a ba shi da wani rabu wala bi isa ma kanu wala bi isa ma bihi wato law kanu ya'lamu sannan abu na uku sihiri yana daga cikin abubuwan da suke mubiqatu masu hallakarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce ijtanibu as-sab'a almubiqat ku nisanci gimagiman laifuffuka masu hallakarwa daga cikin abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akwai abin da yake ainihin wato sihiri saboda yanayi na lokaci dan tsallake zan tafi zuwa gaba ta ƙarshe abu na ƙarshe dan uwa da yake da muhimmanci wa'annan abubuwan wala mutum dole ya ɗaukar musu mataki kai ba zuwa wurin boka kake ba ba tsubbace tsubbace kake ba idan kuma ana nufin ka da shari'a za ka dole ka ɗauki matakin da za ka idan ka kare kanka Na haka shine malamai suke cewa a turuqu a shariyyatu fil wuqayati min as-sihr was-sahara wato hanya ta shari'a wajen samun kariya daga masu sihiri maza da masu sihiri mata abu na farko shine al-isti'azatu billahi ka tabbatar lokacin da duk zaka nemi tsari ya tsare ka wato zaka nemi kariya to kakka nemi kariya a gurin kuwa ka nemi tsari dawa da Allah subhanahu wata'ala duk wanda Allah ya tsare shi ya tsaro idan wani ne ya baka tsaro ba tsaron Allah bane to da sauran ka tsaron biyu ba shi yasa zamu ga Allah yana faɗawa annabi ya wa in ma yin zagannaka min ash-shaytanu nazbu sai ce fasta'iz billahi ka nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala fa idza ƙur'ana, alqur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim ka nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya kenan abu na biyu da yake ba mutum kariya dangane da sihiri da masu wato sihiri ɗin shine taqwallahi wa hifdhuhu inda amrillahi inda amrihi wa nahyihi ka yi ƙoƙari ya zamanto kana jin tsoron Allah sannan kana kiyayewa inda ya ba da umarni ya ce a yi da inda ya ce a bari domin ƙa'idar da Allah ya faɗa cewa man ya cikin Allah ya ji Allahu makaraja duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa mafita to ya zamanto kana da wannan wannan yake sawa maganar da annabi ya faɗa ya ce ka tuna Allah lokacin da kake cikin yalwa lokacin da ka shiga tsananin shi kuma Allah sai ya yi sai kawo maka agaji abu na uku shine tajridit taubati ila Allah min adh-dhunub wato tsantsanta tuba zuwa ga Allah daga zanubai allati sallata alaihi a ada'ahu wanda zanubai ne yake sawa idan kana da maki sai Allah ya dora makinka a kanka yanzu ba muna cikin yanayi ba ai ba Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ba da abin da ko ya shafi ku na bala'i to abin da hannunku ta je ta dangwalo ne ko kuwa wa ya an kace dan ma yana yafa da yawa ne shi yasa yana daga kafa da matsalar da za ta faru tana da yawa to dan haka idan kana da abokan gaba kuma ka faru saɓan Allah gadangadan to zunubi da kake ganin shi yana da shu'umci shi umcin zunubi yakan iya sa makiyin ya nasara a kanka to kai kokari ka tuba daga manya-manyan ainihin wato laifuffuka wannan yana daga cikin hanya ta kariya yayin da wani yake nufin ka da ya maka sihiri don ya maka tasiri Allah ya tsare ka daga sihiri sannan abu na biyar abu na hudu shine at-tawakkul ala Allah ka dogara ga Allah wal i'timadu alayhi kuma ka dogara akan Allah din sana abu na biyar shine as-sadaqatu wal ihsan sadaqa da kuma kyautatawa fa inna zalika fa inna lidhalika ta'siran ajiban domin wallahi sadaka kamar yadda malam Bahaushe ya faɗa ya ce sadaka na maganin bala'i to wannan hadisi ne na annabi Bahaushe fassara haka da gaske ne sadaka na maganin bala'i saboda ka duk wanda Allah ya ara masa dama ya yawaita yin sadaka duk lokacin da ka samu dama ka yawaita yin sadaka sadaka yana da tasiri fi dab'il bala'i was sihr wal hasad wanda in ana neman ai maka sihiri ko wani yana neman wato yana maka hasada to Allah ya tsare ka daga hasadar da yake maka ina fata an fahimta wannan yana daga cikin abin da ya kamata ƴan uwa su lura da shi domin misali yanzu idan misali yanzu ka zo ka taimaki mutum hudu biyar suna buƙatar taimako wataƙila ma goma don Allah yanzu idan wane a cikinsa ya maka addu'a Allah bai karɓa ba wani idan ya maka addu'a Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba idan wannan ya ce Allah ya tsare ka ya biya maka buƙatar ka ya kare ka daga shari idan Allah bai karɓa ba wani idan ya maka addu'a Allah zai karɓa a cikinsu ko ba zai karɓa ba zai karɓa idan haka sadaka yana da tasiri ƙwarin gasken da su wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kuɗe maka bala'i na wanda yake nufin ka da hassada ko ainihin wato sihiri wannan yana daga ciki na haka ahalus suna su yawaita ainihin wato sadaka gaskiyar magana duk lokacin da ake buƙatar a taimako wani yanzu yana neman taimako ka taimake shi kuma na sha faɗa a nan gudun na ce a rayuwa ka yadda ka aminta Allah ya baka ya samu wani bukata ya zo gurinka da kai ya sa maka bukata ka tafi gurin wani ni na fi yadda da wannan ina ba ta ka. wannan yana daga ciki abu na da shine al-iktaru min qira'ati al yawaita karatun Al'ƙur'ani qurani wal adiyati da kuma addu'o'i da aka ruwaito daga mandan Allah sallallahu yanzu ma shari tare da bakin ciki mai tsanani yanzu ba sallah aka gama ba da aka gama sallah ta magariba da isha'i aka haɗa ko alal akalli ya kamata mutane su yi haƙuri minti biyar zuwa bakwai sai azkar kafin su tashi saboda azkar lokaci guda biyu suna da matuƙar muhimmanci bayan sallar asuba da kuma mai lokacin da magariba ta shi yasa za mu ga falaki da nasi da kulhu lahu cikin azkaru da ake bayan sallar asuba uku uku ake karanta amma sallar azhar da la'asar sau ɗaya ake karanta ba haka ban me yasa ake karantawa uku uku a can amma a zahar da la'asar a karanta sau ɗaya saboda yin azkar ɗin da safi na daga cikin abin da ke sawa bayan sallar asuba yayin da gari yake waya duk abin da zai faru na bala'i a wurin Allah ya kare ka yanzu kuma da magariba ba za a shiga dare ba na haka a cikin wannan azkaru na qul a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari da ubangijin falaki me qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri me daga sharrin duk abin da ka halitta kana neman tsari da shi sannan wa min sharri gasiqil idami da sharrin dare yayin da daren ya duhu yanzu dare waye san abin da Allah yake waye san abin da yake zuwa da shi na sharri to wannan azkar din ne yake sawa abinda kuma zai faru na bala'i daga magariba zuwa asuba Allah ya kare ka to amma ana gama sallah da an ci assalamu alaikum wallahi mutane wannan fa ina faɗa masallatan ma ahadu sunna ba Walla yadda ka san rigi-rigi ake kowa ya ɗauki takalmin shi an zo ana sukan yan bida'a cewa suna zikirin bida'a, su mu kuma mutanen mu zikirin na suna ba su hakuri su to ba wani abu da a rayuwar mu da ya rage wanda Allah zai baka kariya da shi wallahi irin wannan zikirin ba zan manta ba ɗaya daga cikin malaman mu lokacin da wancan matsalar ta zafi a nan ƙasar wani malami ne daga cikin malamanmu a nan ƙasar bayan an ɗaga zaɓe ya yi wani wa'adi a sakkwato a ɗaga ko ka a ɗaga shure-shure bin hana mutuwa aka ba sojoji umarni cewa da sun kama shi su harbi. shi wanda da yawa ba su san abin da ya faru ba saboda an ce idan aka ce za a kamo shi a tsare yana da dandazon mabiya bayan da za a iya samun matsala to a kashe shi kawai da an kama shi ta yadda duk wanda labari zai zo mai daga ba kawai zai samu labari ne an kashe shi to kafin wannan waƙi ta faru sanda matsaloli suke faruwa a ƙasan nan saboda an je an kashe malam ne, an je an kashe malam ne, an ce za a bashi security akwai wanda ya ce zai ɗauki nauyi zai san hilas guda biyu za a bashi jami'an tsaro duk inda yake so ya dinga tafiya da su ya ce bai su ya ce ba shi da aminci ga mutanen da za su tsare shi yayin da ba ɗaliban shi bane ba shi ya karantar da su ba idan kake da wani aminci wallahi idan ka ga jan idan da aka yi a wajen mitin da shi akan ya yadda haka ya ce bai sosai ka sha mamaki kawai mataki guda biyu ya ɗauka babban matakin wannan shi ne azkar ɗin da yake tunda annabi ne ya faɗa ya ce idan an yi zikiri kaza Allah zai ba mutum kariya shi kuma yana da yaƙini idan ya Allah zai ba shi kariya kuma ya yadda da wannan ya ce ya yadda zai tsaya zai dinga yin azkar ɗin kuma azkar ɗin yake kawai in ya shigo gari in ya gama karatu idan kuna tunanin a garin zai kwana sai ki kwana a garin sai fito wajen garin sai kwana shi kenan haka aka yi sai har Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya sa har yanzu yana nan da ainihin wato ran shi to yawaita karatun qur'ani wanda in aka lura yadda muka yi nisa da karatun qur'ani yanzu abin sai la haula wala quwwata illa billah yawaita karatun qur'ani yana daga ciki kuma musulmi dama bai kamata ya nisa da karatun ƙur'ani ba a gidanka kar ka bari wa'annan abubuwan na kaɗe-kaɗen za su zo su suka ma gidan ya zamanto abinda za a dinga saurara a gidan shine wa shine karatun ƙur'ani da kuma addu'o'i da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka lokaci yayi da ya kamata ahlus sunna wannan wato al muslim din a bashi kulawa kwaran gasin gaske littafi ne da yake da amfani ba na wasa ba gaskiya an fahimta yi domin idan Allah ya baka kariya to kai ne ka samu kariya ta hakika matsalar shine wani lokaci za a faɗa abu kai kanka da aka faɗa abun baka da yaƙini a ranka ba kai, yadda haka abun yake ba gwada za ka je kai to in ka ce kai ma za ka je ka gwada ne sai ka je ka gwada sai kai ma a gwada ka sai a ta gwaje-gwaje haka ake amma idan Allah ya faɗa abu annabi ya faɗa abu ka samu yaƙini tabbas a zuciyarka abin haka yake ka je ka aiwatar ka gani za ka ga abin mamaki za ka ga abin da zai faru tamam faɗa abu kai kanka baka da tabbas za ce za ka je ka gwada ne mutum da gwada za ka yi ba sai kai ma a gwada ka ba abu na bakwai shine istikhradu sigir yayin da ta bayyana cewa an yi sihiri a fito da shi wa ibtalahu da bata shi wannan yana daga cikin hanyoyin da ake amfani da su gurin lalata sihiri abu na takwas shine isti'malul adwiya al-mubaha shar'an yin abubuwa wanda suka ainihin wato halatta a shar'ance akwai magunguna da dama wallati ya arifu hal asuba, wanda likitoci suka sani da kuma abuta ilimi ko kuwa irin su habbatu sauda din nan irin su zaitun da makamantansu kaga duk abubuwa ne wanda suke suna da amfani a musulunci wajen tasiri wajen ba dabino ajiwa ba ba annabi cewa ya ba idan mutum yana ci kullum guda bakwai da safe garkuwa ne na idan ana maka sihiri ba zai kama ka ba ajuwa wannan dabino ajuwa kuma yanzu ana samun shi ba wahala yake ba amma kaga wani ba zai yadda wannan ba fa wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa da bakin shi yace dabino ajuwa rigakafi ne in kullun zaka ci guda bakwai da safe kafin ka karya zai sa in ana maka sirri da izinin Allah ba zai kama ka ba to irin waɗannan abubuwan fa a shar'ance da aka fada suna nan da aka faɗa da dama amma mutane ba sa iya istimali da su ina fata an fahimta wannan shine Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki wannan matsalar da mutane ke ganin ta tasirin nan wallahi ta wuce diyar da mutane ba sa tunani sai ka ga ƙaramin yaro yanzu bai wuce secondary school ba ya zo ya shiga harka ta siriyan kuma sai ka ga yana samun kuɗi idan haka daga nan sai ka ga kuma duk ragowar yara 'yan uwanshi yana burge su daga nan sai kowa kawai ka ga yana sha'awar hanyar da ya shiga to kuma mai zai faru shi ma yana sha'awar yin ya shiga wannan hanyar kuma wannan yana daga cikin bala'in da muke ciki yanzu ga matan aure nan in muna karatu za a turo mana wasiƙun da ba sa kirguwa wasu sun je gurin irin waɗannan da ake ce musu malamai sun ce musu buƙatar su ba za ta biya ba sai sun yadda sun yi amfani da su wasu sun yi amfani da sun kuma da aurensu wasu sun samu istijiraji buƙatar tabiya zuwa wani lokaci wasu kuma an yi amfani da su ɗin buƙatar ba ta biya ba sau da aka sai kaga an zo ana ta tambayar mutu yanzu ya za wala nima ma wani abin aka bugu wata kwaɓa sai dai ce wala nima ma ban san yadda za a don wata kwaɓar yanzu aka buga ta tana buƙatar maliko da shafi'i da abu hanifa su dawo shi fatawa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin da haka wannan shi ne abin da mu faɗa a taƙaice kuma kamar yadda muka ainihin wato faɗa a farko muka ce in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu sati mai zuwa to za mu ci gaba karatu daga inda muka tsaya sannan kuma in an ga hadari in dai ba ruwa ba ne kafin lokacin karatu wannan ita ce ka'idar mu addinin da muke karatu da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da karatu kuma kamar yadda na ce Dalibai su nemi littafin su tsahawiya na imamu tsahawi sha Allah za mu yi mata cikakken sharhi a masallacin ɗaya daga cikin malaman mu malam kamis al-Misri Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin sai wannan abin da ya shafi group na WhatsApp wannan muna faɗa ne saboda na nesa ga lambobi da ya kamata a yi amfani da su wannan guruf ɗin sawa'un na maza ko na mata idan mutum ya shiga ko salama ba a yi a shi don ba guri ba ne na hira ni na mamakin mutanen da mutum zai je har social network ka gai ta fira a gurin saboda sanin muhimmancin lokaci da sanin abin da ya kamata a rayuwa shi abin da ba muhimmi ba ne a gurinka to karka je ka social network ka bace lokacinka a kan shi karka yi haka na haka wayannan abubuwan sun zo da amfani ga wanda amfanin yake so sun kuma zo da sharri ga wanda ba alherin yake nema ba ɗakul an fahimta in kana neman maka'il na karatu a duniya yanzu bincike akan wasu abubuwa da abin da baka tsammani in ka hau intanet sai ka samu amma in ka abin nan to haka kuma za ka gani da haka ga wa'in nambobin nambobin idan mutum ya shiga ciki tunanta kawai zai tura da adileshin shi in aka adin ɗin shi a ciki idan kana da tambaya ne baka gane ba wata matsala ta addini sai ka rubuta sai ka tura in Allah ya da akwai malamai da suke iya kokarin su dare da rana wajen ar tambayoyin mutane nan karatuttukan da suke maka wahala gurin samu na wasu malamai wanda ba a jihar nan suke ba to a ciki za ka dinga gani kusan duk idan malami karatu za ka ga karatu a ciki wanda ya maka ka ɗauka ina fata an fahimta na ka a sa 080 wato 44 wato 08 7 uku tara uku bakwai sai wannan 070 6713 wato sifili bakwai sifili shida bakwai ɗaya uku biyar sifili shida sifili wayannan su ne nambun da za a yi ainihin wato abin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiki kuma kamar yadda muka faɗa cewa duniyar karatu yanzu ta wuce duk yadda ake ainihin wato tunani shi kuka ga muke shi faɗa cewa idan muka zo za mu karatu ba mu cika damuwa ba da yanayin mutanen da suke ainihin wato gabanmu idan muka kalli saƙon da mutanen zai biye musu daga ainihin wato